Tsawon makonni dai ne da dama 'yan majalisun dokoki na adawa da na masu rinjaye suka shafe suna ta kai ruwa rana akan wani batun da ya shafi naɗin mukamai biyu daga cikin mukamai goma sha uku da ke da kwai a cikin majalisar dokokin na koli na tafiyar da ayyukan majalisar ta dokoki. Barkewar wannan rigima mai zafin gaske ta sa shugaban majalisar dokoki ya dakatar da ayyukan majalisar face samun shawarin kotun koli ta kundin tsarin mulki mai lakantar lungu da sakon dokokin Nijar waɗanda suka shafi tafiyar kundin tsarin mulkin ta. a maraicen shekaran jiya dai kotun ta warware sarƙaƙiyar da su 'yan dokokin suka tsunduma a ciki inda ɗaukacin ɓangarorin kotun ta gyara musu zama kan rudanin da suka shiga na tsawon makonni da dama honorable zakari umaru ɗan majalisar dokokin jam'iyyar pnds tarayya ne mai mulki mu yanzu abin muka mai da zance muna nan akan bakanmu na cewa su wa'annan waɗanda suke goya mu shugaban ƙasa baya Abinda da duk suka ce mu yi shi za mu yi in ya duk da wancan wanda doka ta hana Maye takara in akwai hanyar da za a bi su maido shi in suka maido shi wannan mutanen suka aminta wallahi za mu jefa mai ƙuri'a. honorable bisa ga dukkan alamu ta kaddama ba ta kare ba alhali ko ana cewa wannan sakamako na kotun tsarin mulki ya shahe komi. Ta takaddama ta kare sai dai wanda ya yi niyya taka dokar da kotu ta tsaida. Ko da yake tuni wasu manazarta suka fara ganin tsugunni dai bai kare wa zaman majalisar dokokin ba domin bangaren adawa na majalisar sun yanke hukuncin tura bukatar sauraron shawarin kotun tsarin mulki dangance da jin matsayinta akan wasu 'yan majalisun dokokin da ke bangaren hamayya kuma suke ci gaba da goyon bayan masu mulki. Dan tuntuɓe shugaban rukunin 'yan majalisar dokokin jam'iyyun da ke adawa Honorable Tijjani Abdulkadir ya tabbatar man da wannan zance tare da cewa wannan karo kam lokaci ya yi da ya kamata a ce an yi ta ta kare. Ba mu taɓa ware su ba su suka ware kansu tunda su suka ce yau sun koma majority kuma kana saurare har yau eh, kullum yan majority in suna tare lissafin yawan yan majority sun da ke tare da su suna sa su cikin su kenan mu ga mu eh, hange sun ta yi majority kuma dan haka muka sa ƙara gaban koci. dan muna son koti ta ƙara hitawa da babban murya ta hida ma 'yan Nijar da duniya gaba ɗaya in ɗan majalisa yana eh, zauna yana cikin majority kuma yana cikin adawa. Wato kun shigar da wannan ƙara a gaban. Shigar da ƙara da babban ƙara. kuma muna son duk duniya ta shaida eh, da 'yan Nijar su sani mun tambayi kotun da ke nan tana ta wa'ansu kwanance-kwanance ta hito karara ta ce in 'yan majalisa shi na iya zama cikin adawa kuma ya zamanto yana tare da wa'anda ke mu shugaban kasa. A yau din nan dai ake sake koma zaman majalisar bayan shafe tsawon makonni da dama na hutun karfi da yaji da garnamar da ta barke tsakankanin 'yan majalisar dokokin ta haifar. Ko da yake za a sake komawa zaman majalisar ne a yayin da bangaren masu zartarwa suka sauya daukacin masu tsaron shugaban majalisar dokokin abinda Hamma Ahmad ya buga kai da kafada da cewa ya ki aminta da sababbin masu tsaronsa. Wanda wannan tamkar wani sabon babi ne na rikicin siyasa ya sake buɗuwa a ci gaba da takaddamar da ake a fagen siyasa jamhuriyar Nijar wanda ke ɗauke da wata guguwa mai alamun rikicin siyasa wanda har yanzu aka kasa kawo a sa Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.